الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha takwas ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyu kenan ko ashirin da biyu ga watan biyar ɗin shekara ta dubu biyu wato miladiyya kenan bayan tsawon lokaci ba mu ba ina fatan muna nan lafiya lokacin da muka rabu har ya zuwa haɗuwar mu ta yau kuma idan ba manta ba dai bisa ga tsarin mu cewa duk lokacin da Allah ya sa na zo a kwanukan da ba na azumi ba za mu ci gaba da karanta littafin umdatul ahkam wanda muka faro shi tun bara mun yi darasi tun daga na ɗaya har zuwa darasi na takwas darasi na takwas da muka tsaya kansa mun yi shi ne a ranar sha tara ga watan takwas ta shekarar 1999 kenan kuma ƙarshen abin da muka karanta shine abin da yake da alaka da kitabun tahara gaba ɗaya inda za mu tashi yau kitabun salati ne a cikin wannan littafin wannan kuma shine darasi na tara kitabun salati kuma shine darasi na tara malaiti kitabu salati babul mawaqit kitabu salati idan an ce as-salatu a cikin harshen larabci ma'anar ta shine addu'a as-salatu bi ma'ana addu'a da haka Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim salli alaihim bi ma'ana kai musu addu'a bayan ka karɓi zakkarsu domin raba ta ga waɗanda suka cancanta inna salataka sakanun lahum addu'ar ka gare su natsuwa ce tattare da su rahama ce tattare da su ba karamar rahama ba ce ba manzon Allah ya daga hannu sama ya yi maka addu'a ta alkhairi inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim wannan as-salatu a larabce kenan amma as-salatu a yaren shari'ar musulunci sukan ce a kawalun وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اقوال وافعال maganganune da ayyuka muftatahatun bit takbir waɗanda ake buɗe su da kabbara Allahu akbar muftatamatun bit taslim waɗanda ake ƙare su da cewa assalamu wato ita sallah kenan aqwalun wa af'al maganganune da ayyuka idan an ce magana kamar du'aul istiftahi magana ce isti'aza magana ce basmala magana ce karatun fatiha karatun sura takbira fadin sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu da tasbihi da hamdala da dukkan addu'o'in da ke cikin sallah dukkan su wannan aqwal ne amma abin da ya shafi ruku'i dagowa daga ruku'i sujada dagowa daga sujada zama na tsakiyar sallah dukkan waɗannan menene ayyuka da haka idan tambayi ya tambaye ka me ake nufi da lafazin as-salatu a harshen shari'a musulunci sai ka ce da shi aqwalun wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim mana ce kitabu salati wato kamar wannan babban babi ne wanda ya kunshi bayani dangane da sallah da hukunce hukuncenta to ko da lokaci idan an ce sallah bisa da tsarin da muka ambata cewa maganganu da ayyukan da ake fara su da kabbara a ƙare su da sallama idan an ce sallah karkashin kitabu salati kuma zaka samu abuwa babi babi babi daban-daban to ko da lokaci babin da malamai ke gabatarwa a cikin kitabu salati shine babin da ya shafi lokuta don haka da ya ce kitabu salati sai ce babul mawaqit babi wanda yake magana dangane da almawaqit lafazin almawaqit jam'i ne na almiqat idan an ce almiqat ko kayyadajjen lokaci ko kayyadajjen wuri kayyadajjen lokaci ko kayyadajjen wuri don haka aikin haji sai ake cewa miqati ko mawaqit sun kasu kashi biyu akwai mawaqit zamaniya akwai mawaqit kuma makaniya to a nan gurin idan an ce mawaki ana nufin lokutan sallah din duba da cewa azhar na da lokacinta la'asar na da nata magriba isha'i asubahi idan ka hada sun zama jam'i kenan al mawaqit عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني wala wistazattuhu lazadan wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Amr Ash-Shaybani sunansa shine Sa'ad ibn Iyas amma Abu Amr al-kunyarsa kenan Ash-Shaybani dangantakarsa kenan zuwa kabilar sa Banu Shayban amma sunansa Sa'ad sunan mahaifinsa Iyas shi wannan mutum Sa'ad ibn Iyas قال يتي حدثني صاحب هذه الدار yace me wannan gidan ya bani labari wa ashara bi yadihi sai ya nuni da hannunsa ila dare abdullahi bin mas'ud zuwa gidan abdullahi dan mas'ud Daya daga cikin al'asharatul mubashshara bil janna mutum goma da aka yi musu bishara da gidan aljanna shi yasa ibn iyad yace me wannan gidan ya bani labari qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah wane ne cikin ayyuka yafi kaunatuwa a wurin Allah wanne cikin ayyuka yafi zama abin kauna a wurin Allah ta'ala al jam'i ne na amal aiki ko ka kamar sallah aiki ne kamar wato ainihin aikin hajji ma aiki ne haka ziyarar mara lafiya asibiti ma kuma aiki ne haka duk wani kazar-kazar da zaka yi da motsi da jikinka dan da'a ga mahaifa aiki ne wa makwabci duk aiki ne to cikin waɗannan ayyuka wani aiki ne ya fi to sai dai su ayyuka iri biyu ne akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan gabbai ayyukan zuciya mafi muhimmancin su al'iman shine imani daga nan at-tawadu gaskantar da kai duk aiki ne ne na zuciya an gane ko sowa mutane alkhairi irin yadda kake sowa kanka duk menene wannan ayyukan zuciya ne to amma shi a nan gurin tambayar da yake yi yana magana ne dangane da ayyukan gabbai kadai baya magana dangane da ayyukan zuciya ina fata an fahimta dan mu gane a cikin ansar da za a bayar za mu ga ababen da za a bada misali dukkaninsu ayyuka ne na gabbai babu aikin zuciya a ciki wannan sai ya fahimtar da mu cewa ashe tambayar da yake yana tambaya ne dangane da ayyukan da suka shafi gabbai ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala sai manzon Allah ce da shi as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta yana daga cikin ayyukan da Allah yake so sallah akan lokacinta yanzu wannan hadisin ya dace da babil mawaqit kenan tunda ya nuna muhimmancin lokaci kafin ya zo ya ce menene lokacin ya nuna cewa yana daga cikin abin da Allah ke kauna wa yi sallah a kan lokacinta qultu Abdullahi dan Mas'ud ce sai na ce sun ayyu sannan sai wanne kala sai manzon Allah ce birrul walidaini da'a ga mahaifa guda biyu idan an ce albirru bi ma'anar ihsan ilaihima kyautata ma mahaifa guda biyu mu'amalanta su kyakkyawar mu'amala tare da ladabi da girmamawa da mutuntawa shine abu na biyu da Allah ke kauna Kuntu sai kuma na sake tambayar shi sun ayyu sannan sai wani aiki kala sai manzan Allah ce aljihadu fi sabilillah Aljihadu wato lafazin aljihad daga al ne bi ma'ana bazlu taqati wal wus'i yin dukkan wani yunkuri yin dukkan wani kazar-kazar dukkan wata maya da mutum zai yi dan ya tabbatar wa da musulunci nasara shine ake kira jihadi al jihadu fi sabilillah da jihadi dan ɗaukar kalmar Allah to shi jihadi din nan shi kuma wato yana da matakansa akwai jihadin zuciya wanda mutum zai yaƙi zuciyarsa ba ta son alkhairi ya matsa mata har sai ta karba alheri din har sai ta zanto taska ta da ake sa alheri a ciki ya yaƙi zuciyarsa baya ga haka kuma wato akwai jihadi na harshe shine faɗin gaskiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa faɗawa mai taurin kai gaskiya ko da baya so daga nan gurin kuma sai jihadi na gangan jiki wanda ake amfani da shi don yada addinin musulunci don fuskanta abokanan adawa da suke wa musulunci barazana al jihadu fi sabilillah jihadi dan daukar kalmar Allah kada Abdullahi dan Mas'ud yace haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ababai uku gaba ɗaya annabi ne ya bani labarin su walau istazattuhu da na mu daɗin sa lazada ni da ya kara da na ci gaba da cewa sun ayyu to da ya ce sai kaza sun ma'ayu da ya ce sai kaza ko da gari zai waye manzan Allah ba zai rasa abin faɗa bayan an tambaye shi ga manzan Allah an tambaye shi kuɗi ma ya bayar ballantana aya sallar ai ka san zuciyar dan adam ne ba ta so ta rabu da shi kuɗi to manzan Allah sun salam idan ka zo kana tambaye shi kuɗi ma sai ya kare gaba ɗaya yake cewa roko ba kyau ku daina roko ku yi kaza ku yi kaza Umar dan Khattab ce ka ce roko ba kyau duk wanda ya zo roke ka ka bashi kuɗi ka ce matukar ya tafi da shi to wuta ya ɗauka a hannunsa to dan me kake bashi kasan wuta ce manzo Allah ya ce su dai sunna ce sai sun roke ni ni kuma Allah bai yi ni marwaci ba ya na iya da kaina sallallahu alaihi wasallam su sun nace sai sun yi maula sai sun yi bara sai sun yi larabawan sidi allazi wahidin ni kuma babu yanda na iya Allah ya riga ya yi ni mai karamci ban san rowa ba sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi manzon Allah ya nuna mana ababe guda uku da suka fi cike cikin ayyuka waɗanda suke mafi kaunatuwa wajen Allah farko yin sallah akan lokacinta na biyu da'a ga mahaifa sannan kuma na uku shine jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wataala abin da yake da alaka da wannan babu ne kitabul mawaqit ko babul mawaqit shine as-salatu ala waqtiha hadisi na gaba ana Aisha ta qalat laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli al-fajr وتشهد معه نساء من المؤمنات متلبعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلط عن عائشة وانا حديثي أنكرت دقاء عائشة ما ترمى الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة تسي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم hakika manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya kasance yusallil fajra yakan sallaci sallar asubahi ko ka ce mata salatul fajri ko ka ce mata salatul subhi dukkan su sunayenta ne duk wanda ka faɗa yayi ya tabbata sunanta salatul subhi a hadisi ya tabbata sunanta salatul fajri kamar yadda muka gani a nan gurin annabi ya kasance yana sallatan sallar asubahi fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat waɗansu mata cikin mummunai su halarci sallar tare da shi ka tafi matan mummunai har zuwa sallar jam'i suke musamman ma kuma wadda tafi wahala wato ainihin sallar asubahi su zo su halarta fa tashhadu anan ashhud bi ma'ana al-hudur wato sai su halarci sallar tare da shi in ji Aisha mutalabbi'atin bi murutihinna suna lullube da gyalansu murut jam'i na kalmar almirtu bi kasr mim almirtu kuma shine alkhimar wato gyale ko babban zane da mace za ta sa ta rufe kanta da shi da kuma rufe kirjinta da shi ta yadda kewayen fuskarta ne kawai ke fita dukkan tufafin da aka sashi haka ya zama almirtu idan guda ɗaya ne ya zama almurut idan suna da yawa mutalaffi'atun suna lullubi bi murutihinna da gelallukan su ko ka ce da da zannuwan da suka rufe jikinsu da shi Aisha ta ce sun ina sannan sai su koma ila buyutihinna zuwa gidajensu ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas ba wanda zai iya gane su saboda ragowar duhun dare al-ghalas asalin sa a larabce ikhtilatu dhaya'i biz ikhtilatu dhiya biz wato garewayuwar haske da kuma dare ko duhun dare wannan ku yana yiwa ne bayan ketowar alfijir gari ya tafi kamar zai waye amma haske bai zo da yawa ba kaga sai ga haske ya riga ya fara tahowa amma ga ragowar dare bai riga ya tsara saucewa ba irin wannan yanayin shi na ake kira alghalar a larabci duk anan gurin mai Aisha take so ta nuna mana cikin wannan hadisi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ya kare a cikin duhu ko baya ƙare sallah har sai bayan gari ya yi sha ta yadda za ka iya gane kowa ko da ba a cikin wutar lantarki ko da ba farin wata sai aisha ta nuna annabi na ƙare sallah ta yadda inda mutum zai wuce gaban ka ba za ka gane wani bane ta hanyar fuskarsa ba ka iya da fuskarsa akwai ragowar dai duhun dare kenan kaga wannan shine abin da take so ta nuna mana kamar wato shi mai littafin da ya kawo wannan hadisi a nan gurin yana so ya nuna mana ashe abin da ake bukata wajen sallar asubahi a yi ta a kare daidai lokacin da akwai ragowar duhun dare a yi sallar asubahi a kare daidai lokacin da akwai mai ragowar duhun dare ba sai irin gari ya yi shaɗin nan ba ba sai fa ka fara ganin kiyashi akan titi ba ba sai ka fara ganin ka yi ka kare ta yadda inda za ka juya damanka muƙaddara ba wutar lantarki a nan ba fitilar kwai ba komai inda za ka juya nan gurin ba za ka iya gane waye a nan gurin ba kai dai ka ga duhun mutum amma duhun dare bai baka daman ka gane fuskarsa ba to kamar karfe nawa kenan a yanzu ba yanzu ba nake nufi ina nufin yanzu asubahi da muke yanzu wani lokaci ne a asuba zai dace da daidai wannan yanayin da muka ambata yanzu nan wani dukkin dace ne lalibai ne cikin duhu za ku yi ba wanda zai bada tabbas amma mu bari daga nan zuwa gobe kowa zai hango a unguwarsu musamman wanda ya yi sa a unguwarsu sun kwana babu wutar lantarki <laughs> shi ne zai iya gane wasu da amma kai haka nan masallaci ai ba za mu shaida ba haka duk wanda suke masallacin su ko fitila ko da ta kwace ai ba za mu iya gane wannan ba amma wurin da aka yi sallah cikin duhu babu hasken fitila to shine za ka iya shaida cewa to daidai wani lokaci kenan to sai ka ɗauki wannan ka'ida a matsayin wannan shine lokaci da ake bukata mutum ya yi sallan asubahi ya kare lalle mai littafin ya nuna kwarewarsa ta fannin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zurfin fikihunsa farko ya kawo mana abin da yake nuna falalan lokacin sallah din duk wanda ya an ce cikin ayyukan da Allah ya fi kauna akwai yin sallah akan ta sannan kuma ya zo ga lokacin da annabi ke gama sallah shi ma zai yi kokarin ya yi ne ya gama sallah a daidai wannan lokacin dan ya dace da wancan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud ko mu ce hadisin Sa'ad ibn Iyas wanda ya riga ya gabata a baya ina fata an fahimta wani abu da za mu iya fahimta a hadisin a matsayin ribar kafa domin fa'idantar da mu da ya lokacin sallah shine babin da muke magana akai ko da nan muka tsaya mun riga mun biya ba wanda yake bin mu bashi akai amma a matsayin ribar kafa kuma hadisin na nuna mana halaccin mata su je masallaci sallar jami tun da dai aka je sallar asubahi biyu azhar za ta yi wahala kuma ba za ta yi wahala ba hadisin na nuna mata su je masallaci sallar jami kuma wani abin da zai baka mamaki a nan gurin shine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi masallaci ba a cewa a gina wurin mata daban can wata unguwa daban nan kuma wurin maza daban a'a ginin ɗaya ne haka duk ake shiga sai dai an ware sahun baya an san adadi galibi matan da suke zuwa ba sa wuce sahu ɗaya ko biyu ko uku kowane masallaci za su iya dan adadin matan da suke halarta ta ce to wannan baya ɗin adadin sahu kaza na mata ne adadin sahun gaba kuma na maza ne haka ake yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah bai ce kar mata je sallan jami'i ba sai dai ya nuna musu cewa inda za su yi sallah a gida to ya fi lada amma in suka ce za su je masallaci kai da ma baka yi saka hana ta ba ta ce za ni masallaci kaga idan mata sun san wannan hadisin ai mun shiga uku za ni masallaci manzo Allah ko ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi su mata waɗanda suke bayan Allah kar ku hana su zuwa ɗakunan Allah kaga sai Allah ya jingina matan zuwa ga bayansa ne kuma ya jingina ɗakin kuma zuwa ɗakunansa ne tunda duka mallakarsa ne a kyale su je sa su bayansa ne kuma inda za su je dakunansa ne la tamna'u ima Allahi masajidallahi kuma ina fata an fahimta wannan ya nuna kenan halaccin su ji amma kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musulun na Imam Muhammad inda za su tsaya a gida su yi sallah tabbas la sallah su tafi lada amma in suka ce za su je masallaci to musulunci ya ba su wannan damar kar wani ce to ai za a ta kudu maza da mata ai kowanne ta kawarsa dole liman ya koya mutane da bin zama maza ku zo da wuri da gaba ku tsaya a sahun gaba mata kuma ku kuma sahun ku na baya idan an tashi waɗannan su fitanan waɗannan su fitanan gurin ka duba lokacin maza Allah abin zaka yi mamaki dan wani zai ce ai yanzu inda maza Allah ya kawo yanzu da ya hana haka waɗansu masu kankan ba suke cewa abin da yake faruwa lokacin manzon Allah yana da ban mamaki matuƙa kwarai da gaske sahabbai sun yi hijira sun je Madina ga talauci ga wahalar rayuwa akwai waɗanda rigar da suke tare da su ta dan wuce gwiwa ne da kaɗan ta yadda in yi ruku'i sai ta sagale a daga ganin cinyarsa duk da haka kuma suna dan sune a cikin sahu suna gaba matan suna baya da manzo Allah aka ba shi labarin cewa idan fa maza suka yi ruku'i abin da yake faruwa <laughs> mata suna daga baya fa sai manzo Allah ce to daga yau bai ce mata ku dana zuwa masallaci ba sai ce to ku mata kun ji da zaran an yi ruku'i cikin sallah kada matar da ta yadda ta dago daga ruku'i ko liman ya dago sai bayan ta samu tabbas din maza sun gama dagowa haka maza Allah ba da doka cikin hadisi kun ji ko suka ce mun ji kun ji ko suka ji eh tunda akwai da'a lokacin maza Allah ba warki kowace tana da takawa tana da imani kuma aljanna take bukata ba ta wasa ba ta shirme saboda haka shikenan ko da sun yi maza Allah ya dago daga ruku'i sami Allah mana liman hamida sai su dan yi shiru daidai gurgudan ne da ji maza sun gama dagowa rabbana lakal hamdu to sannan su ma sai su dago ba dan kawai ba dan kansu su ga tsiraicin su amma manzo Allah bai ce ku mata ku dana zuwa masallaci ba Allah game da zuwan mata da yawancin masallatan anguwanmu mukan cika mu mazan ma gaba daya in sun ce za su zo sun nemi sahun baya ko da sahu daya a dole kamar hakkin su ne dole ne a ba su wannan sahu a ba za a ce dole a ba su ba sai a masa extension a baya kenan cikin za a dan yan rumfa daga baya kuma in dai maza adadin mazan ya riga ya cike wajen kaga babu yadda za su yi kenan an fahimci wannan hadisi ko hadisi na gaba an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم yusalliha bi ghalatin wani hadisi an karɓo shi daga Jabir ɗan Abdullah Allah shi kare da gare shi Jabir dan Abdullah yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli adh-dhuhra bil hajrati manzon Allah ya kasance yana sallatan azhar bil hajrati da garjin azhar al hajratu ala rabshi shine waqtun yaqub az-zawal Duka wani lokaci da biyo bayan karkatar rana daga tsakiya sai a ce masa mai alhajira wanda galibi a lokacin na akwai zafin rana to haka manzon Allah ke sallatan azhar bil hajira da zaran rana ta bar tsakiya kenan wal asra wannan ma'tufin ala zuhur yusalli zuhra wa yusalli al asra kuma kenan yana kuma sallatan la'asar a yaushe wa shamsu naqiya alhalin rana tana nan takas da ita ba ta riga ta fara ja ba ina fata an fahimta kusan rana bayan ta riga ta karkata daga tsakiya tana nan da haskenta har ya zuwa lokacin la'asar ya shigo to kuma can wajen karfe biyar ko biyar ne amma kuma eh, haskenta ya rabu ta fara yin mai ja to annabi na yin sallar la'asar wa shamsu na naqiyatun alhalin rana tana nan tas da ita wato bata fara ja ba wal maghriba annabi na sallatar maghriba iza wajabat yana nufin iza wajabat shamsu idan rana ta faɗi wajabat bi ma'ana saqatat da haka Allah ce fa iza wajabat zunubuha kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun dangane da dabbobi da ake yankawa ko na laye ko na hadiya sai ya ce fa iza wajabat zunubuha idan sun fada a gefen su kulu minha sai ku fede ku ci wa atimul qani'a wal mu'tar kuma ku bai wa mai roko da ma wanda bai roka ba da wanda yazo ya zalama ku bashi wanda bai yi zalama ba ma ya kame kai kuma dai ku bashi kazalika sakkarna halakum la'allakum tashkurun wato wajen layin kenan da hadaya kasa akwai wanda ana fada rago suna tsaye a wajen to sai ka bashi akwai wanda ya zo wuce salamu alaikum sannan ku da bai ce komai ba amma dai kai ka san wannan sallamar akwai akwai wanda ba to shi ma sai ka aika masa har gida ke kar ka sa sai ya wulakanta sai ya tozunta ya zo ya ce a bani in kai ka fahimci bukatar dan adam ba a son sai ya tozalta ya ce a bani yana daga cikin karamci kenan manzo Allah na sallatar magariba idza wajabat idan rana ta fadi wal isha'a yana sallatar isha'i yaushe ahyanan wa ahyanan wani lokacin kaza wani lokacin kuma kaza wato kenan isha'i sai zanto yana mai yana bambanta lokacinta wata rana kaza wata rana kaza to ne fassaran ahyana wa ahyana shine jumla ta gaba za ta fassara mana abin da ake nufi da wannan idza ra'ahu mujtama'u idan ya ga sahabbai sun riga sun hallara kowa ya zo kan kari ajjala sai ya gaggauta ma'ana sai yi ta farkon lokacinta wa idza ra'ahum abta'u idan ya ga sahabbai ba su riga suka zo ba ya shigo masallaci an saba sahu biyar ne ake sallata isha'i da su sai a ga sahu biyu ne sai manzon Allah ya yi jikiri ko da jiya an yi takwas yanzu shi ya zo takwas kuma wato masallaci bai riga ya cika ba ka'ida hu biyar ne yanzu biyu kawai ya gani sai manzon Allah ya jinkiri a tsaya har takwas da rabi a gani an samu sahu uku an samu na hudu an samu na biyar ko da rabi ne shikenan sai a ci gaba wannan shine koyarwar sunna amma mu yanzu idan aka sa lokaci wadan suna nan suna kallon ka ana kallon ka ana duba agogo liman na nafila ana duba agogo wai abin da yake ce maka lokacin fa yayi in ma wani wurin liman bai akara ba kawai sai ji wani yana kama dole a tashi a an ce karfe da za a yi sallah dan me za a kara <laughs> ko an ce karfe takwas za a yi sallah dan me za a kara domin manzon Allah yakan lura da maslaha ta mutane shi da ma liman ya kamata ya rinka lura da maslahar mutane kowane liman ya san unguwar su masallacinsa yaya yanayin cika ko rashin cika yake a ranakun da ba wani tsari ne sabo ya zo wa masallacin ba a ranaku na yau da gobe yaya yanayin cika yake liman zai iya gane cewa galibi masallaci na sahu hudu ne wani lokacin hudu da rabi ba dai ba kasa sahu hudu to kaga idan ya tabbatar ba a kasa sahu hudu to kenan aka samu hudu din kaga sai a fara sallah kenan ya tabbatar ba a kasa sahu hudu sai ɗaya da rabi aka samu sahu ɗaya da rabi da dan me ba za dan me kuma za ta da sallah kenan sai fa yan akwai wani uzuri da ake jin ya hana mutane zuwa kamar an ga hadari kamar iska ya taso kamar duhun dare kamar daukewar wutar lantarki ba samu an yi kiran sallah da amplifier yadda mutane za su jina nesa su zo ba to wannan sabubba ne da za su sa ba za a jira su ba dan ba a tsammanin zuwa su tunda ba su ji kiran sallah ba amma matukar babu wani sababi to sai a tsaya a jira mutane duk wanda yana daga cikin ladubba da ya kamata mu rayar da su sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mai rahama ga yan uwanmu manzan Allah yakan yi kabbara yi ruku'i idan waje wani ya shigo ba zai dago sai ya dagowa daga ruku'in nashi ya tsaya har sai mutumin nan da ya shigo ya ji ya yi kabbara ya shiga cikin sahu dan kar wannan raka'a ta rubuce masa kada wannan raka'a ta rubuce masa dukan waɗannan akwai hadisai akan waɗannan al'amura da ya kamata mu yi kokarin rayar da su kuma rayar da su haka ba zai yiwu dole sai da karantar da mutane da yawa mutane bayani kuma wannan shine ribar karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawancin mutum masallatan idan lokacin da aka ajiye waɗansu ba su zuwa masallaci sai sun ji an tare ya kama ko da za ka kara miji awa ɗaya ne hmm. in ba sun ji kama ba mafi yawa zai ga an fara sallah da sau ɗaya amma kafin a yi raka da zai ga masallaci ya cika amma na rana ta jira ba wani zai in dai mutane wai al'adarsu ne su ba za su zo masallaci ba sai sun ji an fara ikama sannan su taho amma ko da me za a yi su ba za su zo ba to wannan aikin liman ne kuma ai aikin liman ne ana gama sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai kai maza ka tashi ka fara inna alhamdulillah ka zazzare musu ido ba wanda zai tashi sai ka gama in ma wani zai tafi akar mukalla da Allah dan ba mu haɗin kai minti biyar da Allah ku bani aran minti biyar ya jama'a ga farlan halittar sallan jam'i ga ladan da ake samu yin an zo masallaci akan kari manzan Allah ya nuna dukkan wanda ya alwala daga gidansa ko rumfar kasuwa ya taho masallaci kowane taku daya ana ɗaukaka sa ana kankare zunubinsa da ya zo masallaci ana rubuta masa ladan kamar yana cikin sallah matukar jiran sallah ɗaya yake zaman da yake ba na banza yake ba lada ake rubuta masa ya ta wannan ya ta wannan wannan hadisin a rubuta a kafe a kofar masallaci a fassara da turanci a fassara da kanuri a fassara da hausa kowa ya zo ya karanta ya gani a shi kenan kuma in aka yi sati ana yin wannan kana dole su saki dole sai liman ya nace shi ma wajen bin sunna ba a abin nan manzo Allah yana cikin hudubar juma'a wani mutum ya shigo masallaci yana shigowa sai zauna sai manzo Allah ya yanke huduba yace yaya kai sallah nafila raka'a biyu da ake tahiyatul masjid yace ban yi ba ce tashi kai kaga kowa zai kalle shi a lokacin an waiwaya an gaishe gashi na zo na bi abin nan ba gobe ba zai ci ba kai kuma gobe ba za ka so kai ma a maimaita maka wannan tarihin ba <laughs> ba kun yi sarwa bane ba amma dai a tabbatar da mutane akan sunna lokacin da aka saukar da wannan ayar kai ta cikin suratu Ali Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Abu Hurairah yake cewa mu ne mafi alherin mutane ga mutane muna jan su mu daure su da mari sai sun kai su aljanna su kuma suna kafewa kaga ana jan mutane da karfi sai an kai su aljanna in ba haka ba dan adam yana son kasala yana son kaza Abu nan gurin abin da nake nufi da karfi ba faɗin bakar magana ba kaza ka naci wajen maimaita nasiha din naci ka faɗa ka faɗa ko da ba karɓa ba gobe baya hana ka maimaita jiyu ba hana ta to insha Allah gurgurdan yadda ka kyautata harshe kuma kai naci kuma zaka samu waɗanda za su goyi bayan ka akan haka shikenan kowa zo sai dai ya zama ku ba yadda za a haka ta wannan aiki ne na limamai kenan ba eh, sakon masallaci ba wai kawai ana zuwa bane a yi sallah kowa ya kama gabansa dole sai da wazi sai da karatu dole karatu mafi mahimmancin abin da ake kenan a masallaci baitin sallah an gane wannan hadisi ko jabir dan abdullahi ya ci gaba da cewa mai wasubuhu kana yusalli kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ha ghalas amma asbahi ko manzon Allah ya kasance yana sallatar ta bi ghalasin a lokacin akwai sauran ragowar duhun dare bi ghalas akwai sauran ragowar duhun dare an gane ko hadisi na gaba shine hadisin abil minhal sayyar ibn salama an abil minhal sayyar ibn salama قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدهض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من الإشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa mia sallallahu wani hadisi an karɓo daga Abulminhal minhal sunansa sayyar salama yake cewa da ana wa abi aslami ni da mahaifina mun je wurin sahabin da ake kira abu barza al فقال له أبي سيما يفينا يتيدشي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة يا يا النبي كي صلاة صلى فرلا بانا لا باري كوة صلى أو نلوك تيكي انت wato kaga yana so ya ji kai tsaye daga wurin wanda ya ga aikin annabi daga wajen sahabi kenan fakala sai abu barzul aslami yace kana yusalli al-hajirata allati tad'unaha al annabi ya kasance yana sallatan alhajira yana nufin salatul hajira min babi hazfi almudaf wa iqamati almudaf ilayhi maqamahu wato asalin salatul hajira tunda mun ce hajira din shine lokacin da rana ta riga ta yi ta bar tsakiya ashe ba alhajira din annabi ke sallata ba a salatul hajira kin ina fatan kun fahimta kamar mudaf da mudaf ilayhi ne sai aka shafe mudaf sai aka kyale mudaf ilayhi a madadin sa allati tad'una wal ula wanda kuke kiranta sallar farko a yini ko kuke kiranta sallar farko bayan rana ta karkata annabi na ta ne a lokacin alhajira hina tadhadu shamsu wato yana ta ne hina tadhadu shamsu lokacin da rana ta karkata daga tsakiya hina tadhhabu bi ma'ana hina tazulu ash-shams an kabidi sama lokacin da rana take karkata ta bar tsakiyar sama wa yusalli al-asr manzo Allah na sallatar sun asr thumma yarji'u ahaduna sannan ɗayan mu ya dawo ila rahlihi zuwa gidansa fi aqsal madina a can unguwa ta karshen madina wa shamsu hayya amma ya je gida rana tana nan raye tas bata fara ja ba wannan ya nuna annabi na salatul asar a farkon lokacin ta da zaran inuwar mutum ta yi daidai da shi kenan yace wa Situ ma qalat al na manta abin da ya faɗa min a lokacin sallar maghrib shi abu shi wancan kenan wato abul minhal yake cewa na manta abin da wancan ya faɗa mana shi abu bakr azami dangane da Magariba. wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isha'i allati tad'unaha al-atama manzo Allah ya kasance yana son a jinkirta sallar isha wadda ku a larabcin ku ne yau kuke kiranta al'atama saboda a da can gurin haka sahabbai suke kiranta al'atama amma a nassin alqur'ani Allah ya sa mata suna wato a nassin hadisi Allah ya sa mata suna al'isha an gane ku saboda haka sai ya zanto sunanta shine al'isha amma al'atama din suna ne wanda har manzo Allah yake cewa kar ku kirata al'atama ku kirata da suna al'isha da haka sai ce allati tadawuna al'atama in ji Abu Barza yake faɗa wancan kenan wa kana yakrahu an-nawma qablaha annabi yana karhanta yin barci kafin sallar isha'i saboda me dan jin tsoron karka je sallar isha'i ta kubuce maka cikin jam'i in bacci ya dauke ka wal hadisa ba'daha annabi kuma yana karhanta yin hira yin surutu ba'daha bayan sallar isha'i din ana san bayan sallar isha'i kuma shikenan kowa je gida ubangiji ya sanya muku barci ne dan saboda hutu kuma shine malamai suke yi istizai suka ce sai fa idan abin da za a tattauna a kai wani abu ne da ya shafi ilimi ko tarban wani bako naka da ya zo daga nesa ya kawo ziyara dan kai zuwa garin ka ko dan gidan ya kawo maka ziyara to a wannan lokacin irin wannan hiran babu laifi ita kuma sai a yi ta daidai ta. dan bako yana bukatar hira dan dan sauƙaƙe masa wahalhalun tafiya idan ya taho a nesa musamman su a lokacin sanada da kayan sufuri shine rakumi da dawaki da sauran dabbobi haka da sauransu wa kana yanfatilu min salatil gada annabi yakan kammala sallar gada sallar ghada ita ce sallar asubahi kenan shine ya arifu rajulu jalisa yayin da mutum ke gane abokin zamansa kun fahimci wannan hadisin da kyau na da an ce daidai lokacin da mutum baya gane abokin zamansa yanzu kuma an ce me a za a gane wannan sai nuna tana da lokuta guda nawa kenan biyu wani lokacin annabi ya gama irin wancan yanayin wani lokacin annabi ya gama irin wannan lokacin wato ya danganci halartar mutane da wuri ko rashin halartar su da wuri kuma ya danganci doguwar sallah ko gajeruwar sallah dan wani lokacin a sallar asubahi annabi galibin abin da ke karantawa shine tuwalul mufassal an gane ko wato kamar suratul qaf ya taba karanta ta a cikin raka'a farko kamar suratul tur ya taɓa raba ta gida biyu a cikin sallar asubahi haka wal waqi'a ya taɓa raba ta gida biyu a cikin sallar asubahi idza qatu waqi'a rabi a raka'a farko rabi kuma a raka'a ta biyu to kuma an samu ya karanta wato sallar asubahi raka'o'in guda biyu ya karanta kula uzai kula uzu birbil falaki da kula uzu birbil nas an samu kuma a cikin sallar asubahi din ya ka an farko ya karanta idza zilzilatil ardu raka'a ta biyu ya sake karanta idza zilzilatil ardu har mai ruwayan hadisin ce ni ban sani ba annabi ko manta yayi ko da gangan ko mu dai mun bi shi haka da yayi ga kuma hadisi ko ma manta yayi ko ma da gangan yayi halatti ne domin in ma manta yayi ya karanta inda abin bai halatta ba sai Allah ya mai ya kan da shi dan ba zai kyale annabinsa kan haka ba wa ma kana rabbuka nasiya to wannan sai nuna mana ashe a sallar asubahi din wata rana a dogon karatu wata rana a gajeren karatu ya danganci halartar jam'i ko rashin halartar jam'i kan kari idan liman ya shigo masallaci an saba ana yin sahu biyu sai ga ko sahu ɗaya bai cika ba kuma lokacin da aka fara sallah aka saba a fara sallah ya riga ya yi to a nan gudun sai ya fara sallah amma sai ya ɗauko dogon karatu sai ga cewa kafin a kammala raka a farko galibi duk mutane sun zo kowa ya samu wannan raka sauransu idan kuma duk jama'a sun riga sun cika ba bukatar sai an yi dogon karatu ya dan jinkirta kenan har zuwa wancan lokacin ma'ana wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan baya da waɗannan yanayi guda biyu wannan na nuna rahamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al'ummarsa domin inda ya tsaye da mu akan tsari daya da duk wanda ya saba wannan tsarin kaga Allah akalla bai dace da falalar da ke cikin tsarin ba amma tunda ya ba mu biyu in ka kaucewa wancan kuma zaka samu falalar wannan kuma duk abin da kai dai annabi yayi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'u bis sittina ila al mi'a a sallan asubahi din annabi ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 raka'an farko 30 ta biyu 30 wani lokaci raka'a ta biyu 50 ta farko a 50 ta biyu 50 sallallahu alaihi wasallam wato dai yana dogon karatu cikin sallan asubahi a waɗansu lokuta حديثي نقب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا wani hadisi an karɓo shi daga Ali ibn Abi Talib Allah shi kare da gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala yawm al-khandaq annabi ya faɗa a ranar khandaq yakin khandaq a wace shekara aka yi shi amma da na tambaye ku a wace shekara shugaban shagari mulki Najeriya kowa ya rike ku amma manzo Allah ya je kandar kuma dubu ku rike <laughs> a wace shekara aka yi yakin kandar aiki sabo kenan yakin khandak dai shine ghazwatul ahzab ko kace ghazwatul khandak ko kace me ghazwatul ahzab kafare ne suka zo suka taru gaba daya da na makka da na najid da na ina ne suka zo suka zagaye madina suka yi sansani suka zagaye madina kafin su zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbai ya kamata a yi shin mu tsaya cikin gari idan sun zo mu tare su ko kuma mu tare su a bayan gari kafin su zo mu tsaya cikin gari mu tsare gidajen mu sai an taba mu mu ko mu je bayan gari mu tare su da tije suka ce manzo Allah sai mu tsaya cikin gari kowa tsaya kofar gidansa ya ja daga in sun zo mu abin nan samari suka ce haba manzo Allah idan muka tsaya cikin gari ai an gama da mu duk wanda aka shigo garin sa yake an ci shi mu fita bayan gari su san mu ba ragwaye bane manzo Allah sai to a fita din aka fita bayan gari sai Salman al-Farisi ya kawo shawaran cewa akwai dabaran yaki da suke su can mutanen Fasha akwai dabaran yaki da suke yi shine idan an zo garin sai su zagaye ganuwa su rami babba wanda masu dawaki ba za su iya shiga su tsallake wannan ramin ba kuma su tara kasa suke waye garin su saboda haka yana ganin ya kamata a yi wannan a zagaye madina ta inda ake tsammanin abokanan adawa za su shigo manzo Allah ya yadda shi da kansa shi ma rinka daukan diga ana da shebiri ana saran kasa sai da aka yi khandak to wannan shine khandak din rami ghazwatul khandak amma a cikin nasin alqur'ani an sa mata suna ahzab har ma sura aka saukar guda dangane da wannan suratul ahzab wanda wani sahabi ke cewa adadin ayoyin ta zata sun kai adadin suratul bakara amma aka shafe su aka shafe su har suka dawo adadin da muke ganin su a halin yanzu manzo Allah ya faɗa a ɗaya daga cikin ranakun yaƙin khandaq wato yaƙi ne mai ban mamaki ƙwarai da gaske a daidai lokacin manzo Allah ya riga ya rattaba hannu bisa yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi tsakaninsa da Yahudawa yahudawan banu da kan cewa ba za su yaki juna ba su da manzan Allah sallallahu alaihi sallam to sai manzan Allah ya fita bayan gari shi da sahabbai bayan sun yi wannan rami sun zagaye kafirai kuma sun zo sun yada sansani a can gefe guda sun hana ba shiga madina ba fita har tsawon adadin kwanaki kusan ashirin duk a cikin waɗannan kwanaki manzan Allah na ya tsaya da yana jiran su keturo in suka keturo za a bayar musu da martani su kuma sai karewa suke kafiran sai karewa suke dan gari gari sai tahowa suke sahabbai fasa suka ji labarin irin yawan da kafirai suke da su malam har sai cikin su dururuwa su kansu cewa da ta wannan al'amari yake ana cikin wannan halin kakanuka yi kuma sai aka samu labarin yahudawa da ake zaman amana da su a madina kuma sun yaga takardar sulhu tsakanin su da annabi ana jin tsoron za su je su far gidaje su far wa mata su far ma yara su ribace su kuma nan gurin ga abin nan shine Allah ke cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghat wa balaghat al qulub al hanadir wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika ibtuliya al mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida lalle an jarrabe su an girgiza su iyakacin girgizawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bar dan maza ne mutane fa manyan sahabbai fa suna jin tsoron su je fitsari fitsari mutum yana jin tsoron ya fita daga cikin sansanin ya ce bari in je in yi fitsari amma duk lokacin annabi ya tayar da sallah yana kiyamu laili cikin kwanciyar hankali da yalwar rai sai ya biyo sahabbai wata rana cikin dare yana tambaya ce waye wanda ya tara su gaba ɗaya suka taru ya ce wa zai je ya leko mun asirin abin da abokanan adawa suke ciki na yi masa alkawarin aljanna sabai da suka yi shiru kowa sun da kasa wa zai zai ne mun asirin gafare ya zo ya faɗa min wa lahul janna manzo Allah ne ta hasu uku ba wanda ya daga kai ba zai ce sai manzo Allah ya biyo layi ce ya wannan wani ne ce ni ne wani ya wuce wannan ba ni ne wani ce wannan waye ku zai fa ne ya ce wallahi ni ne manzo Allah yace da na yace yace Huzaifa ne yace na san ba zai kyale ni ba ce nace ni ne manzo Allah <laughs> yace yace da diga tafi <laughs> ke za ka je je ka le ko mun asirin su ka zo ka bani labarin me ke faruwa amma na umarci na na hore ka kar ka yadda ka ce za ka harbi wani ko ka zagi wani ko kar ka yadda su gane ka ko da ka samu daman kashe wani daga cikin su kar ka kashe kawai labari ake so ka ɗauko ka kawo kaga leken asiri kenan gaba ɗaya a cikin siyasar annabi inda masu mulki za su ɗauka ma'aikatan tsaro za su ɗauka akwai darasi mai yawan gaske a ciki nan sai ya canza shiga da sai ya ya je ya shiga cikin kafirai taron kafirai ya zauna yana ta ganin me suke yi ya ce gashi nan an tsotsora manyan tukwane ana ta dafa abinci ana ta cin nama ana abin nan da sauransu yana cikin wannan halin sai ubangiji ta'ala ya aiko musu da iska mai tsanani an gane ko da Allah ce fara sannan alaihi rihan wa junudan lam tarauha wani irin iska sai ya daga tukunya katuwa ya sama da ita sai ya kife ta tent din da suka yi irin wannan rumfuna da suka sai a daga rumfa sama sai a kife ta yace nan take tun da sun riga sun ji ayoyi a cikin suratul fussilar wanda Allah ke magana ya aikowa da adawa iska sun ji wannan cikin suratul ahqaf sun ji cikin suratul shu'ara da duk wannan sururun makkiya ne tun kafin a zo Madina Sai suka ce kai karfa mu je ko iskan da Allah ya kallakar da adawa ne kuma aka turo mana sai Abu Sufyan ya ce kai jama'a kowa ya rike na kusa da shi to kaga nan ya Salma ya ya Huzaifa zai kowa ya rike na kusa da shi Huzaifa ya ce kafin na kusa da ni an kara sai na kama shi na rike ce kai waye wannan yace ni ne wani ce to shikenan <laughs> a makon shi za a tambaya sai me kaga inda shi aka riga aka rike aka ce me ya faɗa ya ce, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara Allah ya cika kaburburansu da gidajensu da wuta wato yana mugunyar addu'a ga kafirai kenan kama shagaluna an salatul wusta kamar yadda suka shagaltar da mu muka bar sallan nan mafificiya ba mu samu daman yin ta ba hatta ghabati shamsu har sai da rana ta faɗi wa fi lafzi muslim a wani lafazi na muslim شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء yace shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu ba mu samu daman yin sallah mafificiya ba ita ce salatul asr sallar la'asar sun masallaha sannan sai daga baya annabi ya sallace ta bainal maghrib wal isha a tsakanin magriba da isha'i ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani hafizu ala salawati was-salatu wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah kaga ta shiga cikin taron salloli sai kuma aka ware ta daban kuma aka sake magana akai an gane ko wato min babu aqsal khas ala al-am lil ihtimam bihi dan a nuna muhimmancin salatul wusta da aka ce hafizu ala salawati ku kiyaye dukkan salloli ba ta shiga ciki ba amma sai aka ware ta da ba aka ce da kuma sallar wusta mafificiyar sallah to wannan mafificiyar sallah idan ka duba cikin fatawul bari sirrin sahih bukhari wace ce mafificiyar sallah maganganu wajen guda 40 malamai suka yi amma ba ruwanka da duk wannan maganganun tun daga fassara daga bakin annabi cewa ita ce sallar la'asar da ukulla kaulin inda kaulin muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce sun shagaltar da mu anis salatul wusta daga sallah mafificiya sai ya ce salatul asri wato sallar la'asar ma'ana abin da yake nufi mai da kafirai da zulumin sa kawo hari yaya za mu yi mu kare har la'asar ta yi ma ba mu san ta yi ba sai da rana ta faɗi to da annabi ya tuno kafirai da suka shagaltar da shi bai yi sallar la'asar ba sai yake musu mugunyar addu'a cewa mala Allahu buyutahum wa quburahum nara ya Allah cika gidaddajin su da kuma kaburburan su da wuta ko quburahum wa buyutahum nara amma daga baya bayan magariba bayan yayi magariba sai ya sallace ta tsakanin magariba da isha'i ba na bayan faduwar rana ya sallace ta walahu an abdullahi bin mas'ud muslim ya rawaito wani hadisin daga abdullah dan mas'ud Allah shi kare da gare shi qala shi abdullahi dan mas'ud ya ce Habasal mushrikuna rasulullahi sallallahu an salatul asr mushrikai ko kafarai sun tsare annabi bai samu daman yin sallar la'asar ba hatta marrat shamsu har sai da rana ta yi ta aw ko har sai da rana ta zama ruwan ɗorowa ta zama yalo ta je faduwa kenan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah zai rada amincin Allah tabbata gare shi yace shagaluna an salatil wusta salatil asri mana Allahu ajwafahum wa quburahum nara yace sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya ita ce sallar la'asar ya Allah cika ajwafahum cikin su cikin kunan wa quburahum da kaburburan su naran da wuta ko kuma yace hashallahu ajwabahum wa quburahum nara duk dai ma'anar daya Allah ya cika kabarbaran su da cikin su wato ainihin da wuta yana yin mugunyar addu'a ga su kafirai ina fatan kun fahimta to wannan hadisi me yake nuna mana ne dangantakar sa da kitabul mawaqit wato gashi da sallar la'asar an mun karanta a baya cewa annabi na yin ta ne wa shamsu naqiyatun rana tana tas bata riga ta kai ga faduwa ba amma yanzu gashi rana ta yi da har ta yi yalo a wata ruwaya ma hatta faɗi annabi bai sallaci mai ba la'asar to daga baya ne sai kuma ya farga a wata riwayar yadda aka nuna Umar dan Khattab ne ya zo yana sallar lamin cewa bai sallar la'asar ba sai manzo Allah ya ce ni ma ban yi ba kafirai sun shagaltar da mu a wannan lokaci sai annabi ya sa aka yi sallar la'asar din sannan aka yi magariba sannan kuma da isha'i sai kuma aka yi isha'i bayan rana ta daga ta faɗi kenan wato kenan abinda wannan hadisi ke nuna wa shine mai idan aka manta sallah da zaran an tuna a lokacinta sai a yi wannan lokacin shine ne shine lokacinta ko da yake waɗansu malamai a nan gudun suka ce a wannan lokaci ba wai mantawa annabi ba yace sun shagaltar da ni amma na shagaltar wa zai ɗauki ma'anar sun mantar da shi kenan amma duk da haka waɗansu malamai suka ce wannan lafazi baya nuna annabi ya manta amma dai ɗauki ba daɗin da yake da kafirai sai yake ganin ba zai tsaya ba yayi sallah dan kasu zo suna sallah a far musu sai ya kyale har sai da kurar ta kwanta sannan ya tuna cewa ai sai sannan ya zo zai yi sallar kuma sai ga lokacin rana ta riga ta faɗi suka ce hakan ya faru ne saboda a wannan lokacin ba a riga aka shar'anta sallar tsoro ba to amma a gaskiyar al'amari idan muka kalli sallar tsoro da ita wannan waƙiya ta zo tulkhandak za mu ga a yau ne aka shar'anta sallar tsoro to wadan sun ce an shar'anta ta ne a ghazwatul hudaybiya idan haka ne sai mu ce eh lalle wannan ya tabbata inda a sulhul hudaybiya ne aka shar'anta sallar tsoro to lalle kam handa kuwa ta riga sulhul hudaybiya faruwa to amma waɗansu malaman suka ce to ai in kafin a shar'anta sallar tsoro ne abinda ake jin tsoron musulmai za su yi a wannan lokaci shine ko ana yakin su yi sallar gaba ɗaya a yadda suka saba yin sallar gida wanda ita ce Allah ya hana su ya kawo makwafinta shine mai sallar tsoro dan yadda yayi bayanin sallar tsoro a cikin ayoyin suratul nisa wa idza kunta fihim faqimta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سيتي ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم fayamiluna alaikum mailatan wahida su kafirai da su suke yi su ga kun je kun yi sallah gaba daya a daidai lokacin sai su kai muku hari wannan ya nuna da haka suke gaba daya kenan wanda annabi ba zai kiyaye ta ba kenan lalle muna nan akan ba kammala cewa annabi mantawa yi ina fata an fahimta sadalu na tunda lalle mantar da shi suka yi kenan wallahu alam to wai duk menene zamu ci riba kasan in mun ce mantawa yi ko in mun ce ba mantawa yi ba yana tune idan aka ce ba mantawa ba yana tune wannan shine abin da zaka zai waɗansu za su samu dama na cewa ce idan mutum ya manta sallah da ganganci har lokacin ta ya fita yana da damar ramuwa amma idan ce mantuwa yi kenan baya da damar ramuwa dan mai mantuwa ne kawai ke da damar ramuwa mas'alolin da mun sha tattauna su akan wannan mimbari hadisi na ƙarshe da zamu karanta a cikin wannan babi kitabul mawaqit shine hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi yace a taman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fa kharaja umaru fa qala as-salata ya rasulullah ركض النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ana abdullahi bin abbas an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi shi abdullahi dan abbas ce a ta man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya raba dare bai yi sallah ba shine bi ma'ana a atama bi ma'ana dakhala zulmata wa lam yusalli al-isha manzon Allah ya raba dare bai yi sallah ba umar sai umar ya fito kamar a ce misali karfe goma ko sha ɗaya ba a yi sallah ba mutane sun taru a masallaci waɗansu ma kawai sun kwanta suna ta barci manzo Allah bai fito ba kuma ba wanda ya je buga masa kofa ana jira dai sai ya fito fa kharaja Umar sai Umar ya fito fa qala sai yace as-salatu ya rasulullah yace a zo ayi sallah ya manzo Allah lokaci ba raqadan nisa'u was mata da yara fa sun yi barci ga sunan a masallaci barci ya dauke su fa kharaja sannan sai manzo Allah ya fito daga gida wa ra'suhu yaqturu kansa ruwa na diga wato alamar yayi wanka ya fito kenan yaqulu har yana cewa laula an ashqa ala ummati ba dan kar in matsantawa al'ummata ba aw ala nas ko ba dan kar in matsantawa mutane ba la amartuhum bi hadhihi salati da na umarce su da wannan sallah hadhihi sa'a a daidai wannan lokacin ya kamata a yi ta kaga bayan dare ya riga shi kenan ma ya kaddara cewa ko karfe goma ko zuwa karfe 11 ɗaya don mata sun riga sun yi bacci yara sun riga sun yi bacci ina ba za fahimta Umar ya fito yana cewa ya maza Allah har yanzu ba zo an yi sallah ba ga mata sun yi barci a masallaci yara sun yi barci malamai suka ce wannan dalil ne kan cewa shikenan da yara da mata duk suna zuwa masallaci tun lokacin manzo Allah duk an saba ga yasu zo saboda jiran jam'i ma sun kwanta barci manzo Allah bai fito ba sai da Umar ya ji an gane ko kuma wannan ke nuna wato matsaya matsayi matsayi na kowa in ba haka ba sauran mamu da ke masallaci dan me ba su je gidan annabi ba amma sai Umar ya je saboda Umar yana da matsayi kamar yadda abubakar yana da matsayi kamar yadda usman na da matsayi kamar yadda ya da dama za a zo gidan annabi ana jiran ya fito bai fito ba kowa zo sai zauna layi amma idan abubakar zo sai wuce kai tsaye idan umar zo sai wuce kai tsaye yanzu kila idan wani ya wanda sai a ce to kaga ya bambanta mutane ai mutane duk ɗaya ne wai ce maka duk mutane ɗaya ne mutane ba ɗaya bane ba lalle wani ya fi wani ko ba haka ba ba yanzu za ka ɗauka duk mutane ɗaya ne ka ɗauka cewa kuma ka yi adalci ba kai adalci bai dan ka ɗauka cewa duk mutane ɗaya ne wannan yazo ba ya neme zina a ce zauna amma Abubakar zuwa ce shigo wannan ya zo neme a ce zauna amma Usman Umar dan Khattab zo a ce me shigo gashi yanzu duk mutane suna ta bacci da ba sai su je su ma cikin su har da mata wanda sa iya shiga gidan ko da wurin matan Annabi su je su yi tsaye gumi sai ya Rasulullahi bai fito ba duk gashi nan muna ta bacci amma duk da haka ba wanda ta je sai Umar dan Khattab wato ainihin ya sami zuwa wato wannan ke nuna sallar isha'i inda halin an jinkirta ta har zuwa wani bangare na dare to maza Allah ce wannan shine yafi dacewa in ba dan kada ya matsanta ma al'ummarsa ba sallallahu alaihi wasallam to ina ganin sai mu dakata a nan gurin abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana sauran al'amari kuma gobe sai mu tashi babu makaruhatis salati a wancan lokaci a akwai waɗanda suke cewa dan rage karanta wani abu na sharhin to amma yau ban karanta ba dan na ba wanda ya zo da wannan littafin da irin wannan littafin gobe sun zo da shi ma karanta ke insha Allah assalamu alaikum sai kira sallah sannan sai mu ansa